ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين hakika ta kwadaita wa kanta aikata alfasha kuma shi ma kaɗan ya ɗarsu a zuciyarsa ba don ya ga abin da ya hana shi hakan ba daga ayoyin ubangijinsa kuma mun nuna masa haka ne domin mu bayyana masa ɓarna mu nesantar da shi daga zina da ha'inci hakika annabi yusuf yana cikin bayanmu waɗanda muka zaɓe su da manzanci da annabta